A shirinmu na nishaɗi a yau dandali ya samu bakuncin Ismail Muhammad na Aba Afa Kalla babban darakta na hukumar tace fina-finai da ɗabi ta jihar Kano. An ɗora ta ne akan ta tace dukkanin abubuwa da suke na fasaha wanda suka jibanci rubutu ne ko kuma fina-finai ne ko kuma abubuwa waɗanda suke suna wato dangantaka da irinsu kamar gidajen bukukuwa saboda haɗuwar mata da maza da kuma sauran wurare da suka danganci waɗannan abubuwa baya ga fina-finai kenan ita ana ce mata hukumar tace fina-finai amma ba hukuma ce ta tace fina-finai hukuma ce ta tace fasaha irin ta zamani da shauransu shi yasa za ga intanet kafe suna ciki masu ɗaukan hoto suna ciki sannan masu gidajen wasanni suna ciki sannan kuma printers suna ciki saboda duk abubuwa ne na fasaha na zamani haka ne to yanzu bari mu taɓa harkar fim mm. tunda mafi yawan mutane sun fi alakanta hukumar da fina-finai mm. ana yawan korafi mm. dangane da yadda zaka ga mata suna sa kayayyaki a fina-finai mutane su kan ce ba al'adar malam bahaushe ba ce me yasa kuke bari suke wannan gaskiya daga lokacin da Allah yau ya sa na zama ni ne shugaban wannan hukuma watan wata shida kenan mun yi kokari mu fito da tsare-tsare da kuma ganin cewa an kauce wa abubuwan abinda mutane suke sa suke kalubale akan wannan abubuwan shine ya zama cewa shi fim sako ne don haka su jaruman nan ba su ne sakon ba su 'yan kai sako ne don haka lokacin da aka ba da kayayyaki ko aka sa wasu abubuwa na cewa na wannan abubuwan sun fito na tsiraici da shauransu sai zama maimakon su zama 'yan kai sako sai zama su ne sakon to don haka shi yasa hukuma ta ɗauki mataki wanda yake na nuna cewa ba za ka sawa mutane matsatsin kaya ba ko ka ba yarinya wando ko ka ba wa wani shi kansa namiji kayan da za su nuna cewa wani tsiraicinsa ko wani abinsa wanda bai dace ba shiga don haka wannan muna ta kokari muna gyara da mu da su masu irin wa'annan masu sana'ar wanda kuma cikin ikon Allah suna fahimta kuma da yawa ana gyarawa saboda ba don wani abu ba saboda shi ne zai taimakawa a san ya abin ta yanda ya dace kuma ya kalli al'ummar da ake cewa ana yi domin su domin ana cewa faɗakarwa ne eh, da ɗan lokaci kana nufin cewa za su daina sa irin waɗannan kayayyaki ba za su sa irin waɗannan kayayyaki yanzu ma idan kina kallon fina-finan da muka fitar a wannan ɗan lokacin za ki ga cewa akwai bambanci akwai bambanci ba ƙarami ba ba don wani abu ba saboda dan al'umma ake kuma su al'umman nan da ake dan su suna ganin cewa ana wakilta su ba yanda suke ba to misali ban tara numfashin ba mm. misali za a iya yin fim ana son a ilmantar da matasa mm. watakila akan wasu aran al'ada da aka yi wa la'alla na sa kaya ne na sa menene to mm. a irin waɗannan um, cases din ya za a yi wannan ba karantarwa ba ne faɗakarwa ne eh. ki fahimta cewa akwai tsakanin faɗakarwa da karanta da kuma karantarwa ta nake fim ana yin fim ne domin a wannan abu da maybe watakila abin nan da kake yi bai dace ba yawwa to ya ilahi idan ba su sa waɗannan kaya ba eh. a nawa dan kankanin tunani mm. idan ba sa waɗannan kaya don su nuna mutane wannan ɗabi'a shine nace miki idan za ka nuna mm. dan a halkalta daban mm. da kuma nunawa ta koyarwa a saka daban abinda nake nufi a nan shine idan kika ɗauka ai akwai abubuwa da dama yanzu ma hatta manyan makarantu universities da shauransu sun hana sa irin akwai uh, dressing code don haka dole ne ka fito da irin yanayi da shauransu mm. bayan da za ka karanta ba don haka idan misali an zo wani kayan ma da za a ba sai ga ba shi da alaka saboda duk shi fim abin ake yi duk abin da kika gani mm. da da shi set din da shi da kamai yana da alaka da abin da ake so a portraying da abin da ake so a nuna a isar idan ya zamanto cewa abin da ake so a isar din nan wani abu ne daban wani abu ne kuma wannan misali zaka nuna mahaukaciya zaka batta ne kanta ta sha hijabi ko ta sa dan kwali ko ta ci abin nan dole kanta a buɗe ko wani abu zaka nuna mu abin da muke magana tallar tallar dan sako hmm. ba wai kai sako ba dan kai sako daban tallat dan kai sako daban idan an yi dan a tallata shi wannan ne ko dan a tallata ita wannan ce to shine nan hukuma take cewa a'a ba haka bane amma idan ku kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaba da wannan hira mu. A fannin tsegumi kuwa a ranar Asabar ne aka fafata a wani wasa na sada zumunci tsakanin kungiyar Kano Pilas mai wakiltar jihar Kano a matsayin firimiya ta ƙasa da kuma inda kungiyar Kano Pilas ta yi nasara da kyar da siɗin gushi da ci tara da ɗaya. Gwamnatin jihar Kano ta naɗa jaruma Yahanasu Sani a matsayin mai bawa gwamna shawara kan kasafin kuɗi. Ali Nuhu ya miƙa kambin da ya karɓa wa marigayi darakta Tijjani Ibrahim a bikin karrama jarumai na Kannywood Award ga babban ɗa ga daraktan mai suna Salim. An karrama marigayi a matsayin jigo na masana'antar ba za ta taɓa mantawa da shi ba. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano, a Najeriya.